'yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka cikin masu sare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar ina nan tun misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na rana ina jiran ɗauki kuɗi babu kuɗi a atm ɗin tun karfe shida ba su sa kuɗin ba har yanzu da na koma ba su sa kuɗin ba yanzu na je wasu bankunan ma sai a ce ka bi layi ma ka ga kuɗin ma sun ƙare gaba ɗaya ba abin da ake kasuwa zaune ake mutane zazzaune suke nan duk hagu da dama ka shiga ka gani Batun sauya wasu daga cikin takardun kudaden Najeriya da martanin da ya biyo baya shine batun da za mu tabo a cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. A dakace mu. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more yanci. Madalla. masu ware gabanin babban bankin najeriya cbn ya sanar da ƙarin kwanaki goma akan wa'adin da ya ayyana a baya talatin nan cewu 31 ga watan janairun bana ita ce ranar da za a rufe karɓar tsaffin takardun kuɗin ƙasar nau'i uku wato naira dubu ɗaya da naira ɗari biyar da kuma naira ɗari biyu sai dai bayan ƙorafe-ƙorafe daga al'umma na sassan ƙasar babban bankin na cbn ya sake ayyana ranar goma ga watan gobe na Fabrairu da zama ita ce ranar ƙarshe da tsaffin takardun za su daina aiki a hukumance. Tama ga alama har yanzu akwai sauran rina a kaba. domin kuwa 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa game da wannan batu. To sunana Alhaji Adamu Ibrahim Tama Gwarwa Local Government. A ban samu kuɗi ba na zo ina kan layi har yanzu ma ba su samu. Ina nan tun misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na rana. Ina jiran ɗauki kuɗi babu kuɗi a ATM ɗin. Sunana Sagir Adamu Aisami. Na zo wannan banki tun tun karfe shida ba su sa kuɗin ba har yanzu da na koma ba su sa kuɗin ba. Yanzu eh, dafa zitin zan yi amma gaba ɗaya sun ma kulla kofar sun sun hana shiga tun karfe sha biyu suka kulle kofa suka ce an rufe depositin sai gobe sunana mustapha daga titin jajirar rijiyar lemo na zo ne dai tun karfe sha ina jira kuma dai har yanzu ba a sa kuɗin ba a atm da nama ni cira na zo yi amma kuma har yanzu ba a sa ba da na je wasu bankunan ma sai a ce ka bi ma ka ga kuɗin ma sun ƙare gaba ɗaya tika muhammad dogo ga mu nan zaune dai mun yi jugun-jugun kasuwar ba wani abu ba abin da ake kasuwa zaune ka zaga yaran ka gani kowa ba mu kaɗai ba nan duk mutane za zaune suke nan duk ga ana wani motsi to banki ne ake turore ne ana zage-zage saboda ana cikin wani hali kowa na so ya samu ya so fita daga halin da ake ciki faɗin jihar Kano local government ne ba 44 bane ba a bincika duka local government guda hudu ne ina ji suke da bankuna gaba daya to kana wani banki zaka yi to nan gaba a cikin shirin zamu ji matakan da babban bankin na Najeriya ke dauka da kuma ra'ayin masana game da wannan batu kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. tsare daga cikin matakan da babban bankin tarayyar Najeriya ke ɗauka shine ganawa da shugabannin ƙungiyoyin al'umma da na 'yan kasuwa domin su tallafa masa wajen wayar da kan jama'a. Ƙungiyar miyatti Allah ta Najeriya reshen jihar Kano na cikin samfurin waɗannan ƙungiyoyi. Abin da nake kira ga 'yan uwana Fulani wannan abu ya zo zamani ne dole mu bi shi. saboda haka muna kira ga fulaninmu yan kwanakin nan da suka rage gashi nan za mu kira ga shugabanninmu na ƙananan hukumomi su yi ƙoƙari za a tura musu da ainihin masu pos da za su iya taimakonsu kuɗinka in dai ba su wuce dubu goma ba za a baka sababbi yanke take in sun wuce haka kuma za a iya buɗe maka akawun Don Allah don annabi muna roƙon su daure su fito su karɓi wannan abu hannu bibbiyu minadda on bandira yan an fulɓe kule Allah tokke ku zamani wadda ni'in. Sunana Abdullahi Bakoji Adamu, Darakta General na Miyatti Allah ta jihar Kano. A hukumar Central Bank ta kasa baki ɗaya reshen jihar Kano, babban bankin tarayyar Najeriya ya bamu wannan dama a yanzu haka mu kawo mutanen mu sama da kamar ɗari mu kawo su za a basu naira dubu ɗari biyar biyar na canji sababbin za a basu su kuma su kawo tsofaffi sai a basu sababbi sai su koma ƙauyukan su su je su rarraba wannan shine alkawarin da babban bankin tarayya Najeriya ya mana a jihar Kano kuma muna godiya kwarai da gaske Alhaji Umar Ibrahim Biyu babban kwantrolan reshen Kano na bankin tarayya da ajiya Rakiya Muhammad darakta mai kula da sha'anin fasahar sadarwa a sharkwatar bankin da ke Abuja suke jagorantar aikin wayar da kan jama'a a jihar Kano. Wasu suna ta cewa za su kulle shagunan su sai muka ce to yanzu abin da ya kamata a yi shine a bi ƙauye-ƙauye a bi kasuwanni kusan masallatai manyan masallatan cikin kano mun je mun yi wannan canji amma ba ka ganin kamar bankin cbn tana fargajaji ne misali kamata a ce tuntuni lokacin da kuka ba da wa'adin farko na watanni uku nan ya kamata a ce kun yi waɗannan dabaru ɗin da kuma tsare-tsare to ai ka san tun da aka soma bayan an ba da wannan wa'adin wata uku ai ba mu daina ba yanzu ne da muka ga abun kamar wasa-wasa lokaci na yi kuma kamar jama'a ko san tun da aka soma aka ba da wannan wajajen oktoba wallahi mutane ba sa ma kawo kudin su bankuna kowa ya zauna kamar cewa ma ba za a yi ba sai da aski ta zo gaban goshi sai yi jama'a suka hankalin jama'a tashi to shi yasa kaga muka suka fara zuwa bankuna da sauransu amma kana batun magana zuwa bankuna wasu suna cewa suna zuwa bankuna na musamman mashina na ATM ba sa ganin sabbin kuɗaɗe a hannu guda kuma su bankuna suna cewa ita bankin CBN ce bata ba su sabbin kuɗaɗe ba don haka suke saka waɗancan tsafin kuɗaɗe a cikin mashinan ATM ai yanzu duk bankin da ya sa tsohon kuɗi a mashin ATM kama shi zamu yi sabida duk bankunan cikin kano sai dai ba su nemi kuɗi ba muna ba su iya gwargwado kuma in na gaya ma kuɗaɗen da muka sake ma bankuna don su saka a cikin atm akwai bankunoni da muka sha zuwa za mu je mu tarar da su ba su sa kuɗin a cikin atm ba za mu sa su dole dole su fitar su saka kuma ce musu muke duk wanda kuɗin sa ya ƙare ya zo san babban bankin najeriya za mu ba shi kuɗi kuma duk lokacin da kuɗi ya shigo haka muke raba musu yanzu aka dai masana sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan batu da har ma malam aliyu wadanas shugaban reshen jihar kano na cibiyar ƙwararrun harkokin banki ta najeriya wato cibn a takaice ke cewa wannan abu da babban banki ta zo da shi an zo ne saboda a rage kuɗin da ke zagayawa a hannun mutane idan misali kamar babban banki yanzu ta ce ta janye biliyan goma to kila abin da take so ta dawo shi kila ko biliyan ɗaya ko biliyan biyu saboda mutane su koyi amfani da electronic platforms da ake da su ana so a yi mu'amalan ta harkar intanet ba sai ta ruwan kuɗin ba saboda shi kuɗin ma buga shi da shi abin da muke kira cash management shi ma wani abu ne wanda yake cima gwamnati kuɗi sosai amma mutane suna ta kokawa akan wannan wahalhalu da suke fuskanta a yanzu ya kake ganin wannan buri misali na sibiya da kake faɗa zai cimma kuma a lokaci guda mutane ba su sha wahalar da suke ciki yanzu to eh, mutanen karkara da kake magana ma'amalar ta kuɗi ba manyan ma'amala suke ba kila magana ce ta dubu biyar ta dubu goma ba makudan kuɗaɗe ba ne ba hmm. to wannan abu ban ga ta ina za a ce wannan abu zai wahalar da su ba amma dai kuma burin shi babban banki ya za a yi su ma a shigo da su cikin ma'amala ta banki so kawai dai kiran da nake so in yi ma shi babban banki a nan gurin shine a sauwaƙa ma irin sharuɗa na buɗe abin da muke kira tier 1 account idan aka sauwaka wannan abu kananan account kananan asusu na banki idan aka sauwaka su wajen sharuɗan buɗe su da damar transactions ɗin da suke yi ba na wasu kuɗaɗe ba ne ba sosai sannan kuma su kuma agent da muke da su sai a yi empowering ɗinsu agent da suke yin POS wanda ya zama na da a registered an san su sai a ba su dama su dinga buɗe irin wa'annan ƙananan accounts ɗin a guraren kasuwancinsu na, na, na POS. So wannan zai taimaka wajen samun wannan inclusion din da ita babban banki take so a cimma. Baiwa kowa dama ya shigo cikin a dama da shi cikin mu'amala ta banki. To yanzu gashi an shiga halin kaka na kai yaushe ne kuke hasashen wani abu zai sauƙaƙa? To eh, ka kasan sabon abu ne aka shigo da shi. Jiya da mutane suke tunanin wai a sati ɗaya sati biyu duk wani abubuwan su cimma wannan guraren gaskiya maganar gaskiya ba abin da zai yiwu ba ne ba ni a hasashen da ne muna ganin nan da wata biyu wata uku abubuwan za su laba so amma dai sai an shi babban banki da sauran bankuna da ake da su na ƙasa sai sun ci gaba da ma'amalan wayan ma mutane da kai akan yadda za su tafiyar da su na banki malam aliyu wadanas kenan kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ƙi mi tabidar ilimi shine manufar mulkin kanmu